ما أكلت الغيراء وكما غبراء ولا عدمت الخضراء من أصدق من أبي ذر تاكد عن النبي كيما كان زاغ هكا أنا صلى الله عليه وسلم shi na ake ce mai kai kaɗai ka musulunta kuma kai kaɗai za ka mutu shi kaɗai ya zo da mai lokacin da ake magana ba shi ya zo musulunta daga fari ƙauyen su ne shi sanya idan ya taho inda ba a suka doke shi ko a rike bai iya ba to ba za ka ba hanyar karansu ba ka san ana kone mutum wurin saboda sakarsa su a wajen da fari sakarin su ake wucewa a je fasar sha idan ka doke ɗan garin to za ka ga kurakuran ka da ya goyi imani a madina ya imani a makka suna hanyar fashi so ta hanya idan labarin manzon Allah ya bayyana ito taho mu ne domin ya leko maka ya leko ya ga ware ne da ya go bayan ya yi imani sai aka ce mai to ya koma garin su ya je wa sai ce a'a sai ya su kuna ya ɗan jarrabe imaninsa ya ga da gaske ne ya yi imanin ko ku bai imani ya ake jarraba imani jarraba imani shi ne hodoki in yi kiriza ko ko za ka yi mutar su uku wace hanya ake bi a samu jarrabawar imani wuya ake sha sai an sha wuya babu yadda a gane wannan da gaske yake ya ce Allah kuma Allah yake nema da ya wahala wanda ya wahala to shi ne aka ce wannan da gaske yake amma kai da baka san wahala ba ai na yanzu shakka jama'a suke ya karka Allah ne ke cewa alif lam mim a hasiban nasu an ko an yaqulu amanna wa hum la nuna. ai wahum la yakbaruna jama'a kuma ne kawai suke daga sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba cdd ba sadada ba can ba as sai ya kwanta ya mutu a azan ya ce ai ba sai bai haka baya kasa ba Allah ke cewa ba ai ba ba kuma za a ba to ya za a yi ya ce wala kadin fatar lafi na mai kabli fa la ya alaman nan ba ku lafi na wala ya alaman nan kazibi ai ubangiji ya jarabci mutane na gabanku wasu an da sun da yunwa suna kwanciya suna kwana ba abinci su da iyalansu dutse ake sawa a ɗaure kada hanci ya rinka yawo wasu an samu talauci kamar tseren masallaci wasu an samu tsoro wasu ciwo ne wasu kaza ne duk Allah na yin wannan ne don yi jarraba ya gyara ya tantance ya san suwaye da kirki suwaye wawaye ya ce tabarakan da bibiya ne ilmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba ayyukum aktharu amala ba Allah shine shi mutuwa da rayuwa saboda me da yake shi bari adam da ita to me ake so a tantance anan don a gane suwaye masu aikin kwarai suwaye masu yin da. don a hasanu amala wani irin aiki ake so mai shine hasan shine wanda aka don Allah ya dace da koyarwa annabi shine ma'ana akhlasa shine aswaba kamar da ibnu kasir ke fassara wannan sura yace ahsanu amala ay aswabuhum amala ma'ana wanda yafi kowa aiki mai kyau waye aiki mai kyau shine mai dagewa kullum sai ya tambayi malamin sai ya ake kada ya yi zai yi wannan ya ce mai wannan akwai ruwan annabi kaza ake yi to bayan kayi wani don Allah a zuciyar kayi don Allah ba ka san wani bane to sannan kuma ya dace da koyarwa ma'aiki wannan shi ake ce mai aiki don Allah shi ake ce mai aiki tsari duk wani aikin da kai wanda ya rusa rukunin biyu to ba a ce mai aikin kwarai ne ko da kayi don Allah muna gane ba da za ka aiki don Allah amma ka dace da koyarwa annabi ba ba mai kyau ba da za ka aiki ya dace da koyarwa ma aiki amma ka sanya son wani abu a zuciyarka ka yi zaman ta ce ma dalla shi ke nan taba ce muna gane a abu da fari ga shi nan kama haka fi wani <clears throat> wadana wadana الذي يصل مكة بالعالم بالعالم الخارجي karat. tanzulu ka misal gisar akwai wani kwari wanda hanya ce makwarkwada wacce al'umma ke biyo ta hanyar ce ke hada al'umma daga garin makka na ake biyowa ga duk wanda ke daga baya da yake biyowa ya taho to amma kuma a wannan hanyar nan ne kabilar gifar ke raba wa kan gifar ta ishi min dalika zudur ma'ana al-yasir alladhi tabzuluhu laha al-kawafir التي تسعى بالدارة القريشي ذاهبة إلى بلاد الشام أو آبية منها yace kabilar gafar don take rayuwa a wannan wurin ina ne wurin don wani wuri ne karami shi ne yasir nan ne kabilar ƙwarai shawa take fita da dukiyarta don zuwa sham da sunan kasuwanci ko kuma dawowa daga sham din da kuma abin da aka ɗauko daga sham din ai raji'a shine aiba yace wa rubama atat min qatl tsari ala hadhihi al-awaqil idha hiya lam tu'tiha ma tuhdi ma yudiha kabilar gifar ta rayu ne a matsayin kabilar ta yabashi in ka zo wucewa ba mu kana in ka ce a a kwace kayan ka daga wa kana jundu bil junada al mukanna bi abi dharr wahidan wahid min abna'i hadhihi al qabila sunan abi dharr gifari Jundu sunansa ma'ana Jundu bil junada jundu bil junada aga da gidan kusa ne yaro sai a sami suna jundum ya je makaranta a cikin uku a tafiye shi yi wa zane ma ne ke jundum wataƙila za a yi rikici a makaranta a ce kafin rigija ne a ce ma ne ke jundum ko kuma suna yaran ka sai mai wani zane ka ce ma ne is abu a haka ne abu da ne wata sunaye ne za ka sai dan kira su akwai matsoro saboda ma sunayen bayan Allah ne ka san shi za ka cewa wani mutumin jin shi ma abu shi za ka yi ɗan fit da shi amma bala'in haiba da Allah ya bashi daga nesa yake an saka shi haka da kuma gidi ke da bayan saboda ka ɗaya daga cikin wa'annan kabilar ce shi ake mai laƙin suna a mai zarar kafari yace lakinnahu kana yamtaz منه بجرأة القلب ورجاهة العقل وبعد النظر wannan bawan Allah Abu Dharr Ghafari ko kuma Jundu bin Junada ya bambanta daga cikin kabilarsa da abubuwa guda uku na daya mutum ne mai taurin rai duk abin kalmi yan wahala kalma ba ta aisan ya gudu bai damu da ita ba taurin rai na biyu mutum ne mai zarafin hankali ma'ana hankalin da Allah ya bashi irin hankalin da ake tunani da shi ne domin wasu masu amfana ba ya kaɗai ba na uku ne mai yawan hangen nesa kaga wannan abin da Allah ya ba Abu Gafari in ya baka kabo ne wa bi annahu kana yazibu ashaddu dhayk bi hadhihi al-awsan allati يعبدها قومه من دون الله أبو ذر الغفاري ina cikin kunci ya damu gaya damuwa saboda ne saboda hankali shi na guda mashi wannan abin da ake bautawa ba da ta bane abin da al'umma suke bautawa al'ummarsa suke bauta mashi na gumaka shi yana shakka a kai wa yastankiru ma wajada alaihi arab min fasadati kuma na inkarin abin da ya iske larabawa na yi na lalacewa addini a cikinsu wata fahimtar muwata'id da kuma hofantar da ainihin abin da ake bautawa abin da zuciya ke cewa wai tsallo ila zuhurin nabiyin jadid yablau ala nasu uqulahum wa aqidatahum wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur jiran da yake yi kullum abin da yake fata yaushe Allah ya tura annabi abinda al'umma shi ke yi bai da kyau shi hankalin shi ya gwada mai wannan abu bai da kyau abinda laraba su ke bautawa nasa da uzza yana gwadawa cewa ya za a yi mutum ya sassu abu da kasa. ya zo ya aje kuma ya bauta mashi a kula ba kama wani to wa za ka bautawa ina nan ina jiran Allah ya turo wani annabi wanda za mu bauta ma ubangiji akan koyarwarsa wanda ya cika wani duniya da haske ya cire al'umma daga cikin duhun shirka da bid'a ya kai su ga hasken tauhidi da kuma sunna shi nake jira mai neman gaskiya haka yake kuma ba a neman gaskiya a barci a gida so ake yi fita nemi malamai masana Allah tafi gidan wannan ko zan iya zuwa da Allah ka taimake ni rabin awa a duk lokacin da ga maka daidai manta lokacin ofisina za ka iya zuwa sha ɗaya rana zan zo ka samu kore min awa ne ka rinka fisga a cikin mako daya ka zo ya koya maka alaƙar ka da Allah to ko mutuwa kai sunan ka ya shiga cikin masoya malamai kuma ɗalibai ilimi to amma kai ba ruwanka da malamai kuma ba karatu to sunan ka a rubuta aina in ka je aiki ka zauna ka nemo faɗi da ya kamata a sanya sunanka haka dai baka sanya sunan malamai in kai haka ba kai ba kan ba don baka cikin su ba ka cikin ɗaliban ilimi in ka haka baka kai ba kan kadirci ba don baka cikin su ba ka shiga cikin kuma ainihin wasan masoya malamai tun da kai kuma fi da abin da ake ba malaman ba sai ka nemo fadin ka da kanka sai a rubuta sunanka gobe kiyama sai ka nemo inda fadin yake muna gane ku saboda ka wannan bawan Allah a haka yake zaune ينادي له وانا ثم تناحت الى ابي ذر كلمة تناهج اي اليه اخبار اي لاباري ملكته الاخبار لاباري يا اسك ابي ذر وهو في باديته لتكيد ان يصعب في لاباري يدومي ولئلين اخبار النبي الجديد الذي ذهب في مكة فقال لأخيه أنيس كو أنيس unai taskirin anas suna kun su biyu ko dai zaman dako suke na fashi ko kuma wani abin daban sai labari iska cewa kai annabi ya bayana a ina a makka to ka ji abin da ya gaya dan uwansa ya ce in tsalik la abalaka ila makkata waqif ala akhbari hadha rajuli alladhi yas'amu annahu nabi wa annahu ya'tihi wahyu min as-sama' واسمع شيئا من قوله واحمله الي shi da biya makaranta ko ɗan كلمه kalmar la a baraka kalma ce da manya suke babba suke ma yaro a cikinta akwai alamun aibantawa kuma akwai alamun yabo kalmar ce ta amada wa zam amma ana aiki da ita an gada ma wajen yabo ko a aiki da gada ma wajen aibantawa amma abinda abu zar da fari ke nufi da ita anan da dan uwansa ya gone ta suka je maka wajen wancan mutumin da yake rayuwa shi annabi ne ka yi zaman daku ka jiwo labarin labarinsa ka jiwo man abin da yake faɗa sannan ka ɗauko min labarin abin da yake faɗa a kawo nan an gano wani ga dan uwan ya kama hanya zaba anisu ila makkata wa taqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sami'a minhu anis ya zo makka ya samu saduwa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zaman da kuwa? ya ɗebo abin da yake faɗa na wahayi ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لحظة saboda haka ya dawo cikin dajin nan wajen dan uwansa yana zuwa ɗan uwansa ya sauri ya tarbe shi cikin kwaɗayi da ya ji menene yake faɗa wasu alahu an akhbarin nabiyyi jalil fi shakhsin ya tambaye shi akan labarin wannan annabin da ya zo ga ya da sauri sagaf mana shauk ai tsananin bukatuwa duba a yusuf inda suke aibanta matan sarki ko ibratul abis kare shagafa ha hubba shagaf wato tsananin kauna soyayya ya mamaye wannan mata tun da yake soyayya ce bari nima a gari akan ta shirya su kwalliya ta kira mata ta ba su abin da gina tuntun din da misali din shi ne ta ba kowace wuka da kayan yankawa ta ce mai akwai ilayhin nan fita maka ne kaɗan ke da tsakiyar su kaɗan mutan kaɗan mutan ka wuce ai da ya hutu a tukulliya gita kawai da ya wuce sai bala'i ya tashi suka ce yake hannun da kan suka ce wallahi ma hada bashara in hada illa malaku malaku da ba nari ba kabir ana gane ku annabin Allah ne saboda ka yan uwa idan mutum na buƙatar gaskiya neman ta yake da gaske kuma daga teke mata duk lokacin shiga sai ya shiga don neman ta yanzu mai kaje ka jiyo mana na jiyo ma kaza na jiyo ma kaza gashi nan ya ce faƙala na kaji na aitu wallahi rajulan ya dawo ila makarimin Ka kaji abin farko da ya fara gaya shi. wallahi na ga wannan mutumin da yake raya wa shi annabi ne yana kiran al'umma da su ɗabi'an su ɗabi'an wai kar a sha kar a yi sata kada a yi fyaɗe kada a yi tsegumi kada a yi gulma kada a yi kwace kada a yi kaza kada a danna haƙƙin wani kada a yi kaza kada a yi abin da iske ke na gina gaya mutanensa wa yaqulu kalaman ma huwa bi shi'r ai ma huwa bi shi'r kina faɗin wani da ce wallahi ba waka bace da can don idan waka sai balan biya ƙware a waka wannan da can ba waka bace fa qala lahu wa ma da yaqulu an-nas li dan uwa ki tambaye shi ko tun da shi ke faɗin wannan magana menene mutane ke faɗa a kansa fa qala yaquluna innahu sahir wa kahin wa sha'ir sun ba su da faɗin gaskiya duk wanda ya zo gari na faɗin gaskiya a ce kowa yana san shi ba mutumin kirki bane ƙarya yake ba gaskiya yake ba dole zama cikin jama'a nan akwai mai zage akwai mai hasaraka kuma a ciki akwai masoyanka wanda fi kowa kwarewa da wannan da'awar ya fi kowa yadda ake zaman lafiya ya fi kowa iya wa abin amma sai da ka zage shi sai da ka ce ba iya ba shi zan yi tsarin da'awa kai in za ka yi fata wakar alhayi na nila ya mutu ka da kawai akan ubangiji wanda baya mutuwa amma in ka ce a sai na yi al'umma sai madalla ai ka iya ai da kai digarin da ba ku har sai ne to koma gyara sai ya ce na ji wannan to gaya min menene al'umma suke ce mishi ma'ana mayar faɗin al'umma a kai shi sai da cewa suka yi wai dan tsiri ne boka ne mu mawaƙi ne kenan al'umma sun gada ko ba ta ba ba zaba ko faƙala abu zari wallahi ma shafaita ne khalila wala qabaita ne hadatan fa anta kafin iyali hatta abdalika fa an fi amri kaga ba shi labarin ko amma ba irin wannan so ya ji ba shi yace kai wallahi tallahi ni ba ban kusa da ni ba ma'ana mashaya ce ruwa ni ke so ka kawo mun amma ni ban kusa ba da labarin ka kuma baka biya min bukatar da nake so ba sai za ka iya tsare min iyali na ka koma gida in je garin maka tsuguna har sai na gane al'amarin mutumin nan gaske ne ko ba gaske ba faɗa na'am dan uwa zan yi haka walakin kun min ahli makka ta ala hadari ina baka labari zan yi maka amma ka zama mai a kan mutanen maka don in sun kama ka ba za su yi maka daɗi ba dama baya kuma mai muka ce sha da ke abu da daga fari mutum ne zan yi ƙaramin wahala ba ta ba shi tsoro haka ne ko ba ta ba shi tsoro فتزوج أبو ذر لنفسه أبو ذر يشوف ذر يريك إذن من كذا وعمل معه قربة قربة ماء صغيرة يدرك يقول الروا تكرم يريك أحد أحدنسا وتجه من غده إلى مكة يرينا وايوا يكرم حنير مكة يريد أين يريد لقاء النبي إلى سنة إذك النبي صلى الله عليه وسلم زندا ولوقوف على أخباره بنفسه so yake zai ya ciwo labarin sa da kansa balaga abu zari makkata wa huwa mutajawwish mutawajjih ko mutawajjih khifatan min ahliha abu zar daga fari ya juya ya kamo hanya zuwa makka amma yana cikin tsoro na mutanen makka وقد تناهت إليه أخبار غلبة قريش لآلهته labari ya zo mishi na fushiyyar ƙureshawa musamman ma a kan wannan mutumi da ke aibanta allolinsu watankilihi da kulli man <coughs> tuhadithu nafsuhu bi ba ma ahadi kuma suna tsananin azaba da bala'i akan duk mutumin da zan shi karaya mashi ya yi imai da Muhammadu ya shi labari ya iske shaka لذا كره أن يسأل أهدا عن محمد وأن يسأل يكيد تنبي كوى كيف يدبر محمد بدي إياه دكتور عزيمة يا يا بدي يشري كيف وهو لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيئته أم من أدوه سمو سمو اللي كتاب يا yake tambaya ba ma'ana wanda tambaya cikin makiyansa ne ko cikin mabiyansa in cikin mabiya ne ka ga dace amma cikin makiya ne ba taɓa ce wanda ga sanya shiru ya shigo garin maka amma ya kansa kada gidan mata shi kuma wurare tambaya ولما أقبل الليل اتجأ في المسجد فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه قريب فقال دريي shi ba. sai zo masallacin maka nan dai sai kwanta ga ali da abi talibin zai wuce da ya hanga ya gane wanda mutumin ya tabbatar ba kore sai ya ce mashi halin ma na ayu haraju zo mu je gidan mu kwana mana kai in kai da kai ka ga bako kawai a ba ke hanya ya so wannan zai gane a masallaci ya kwanta a can gindin wancan yadda ka dozar da asuba ka isa da Allah ta shi muje gida kaga ai bai wahala ko saboda bala'in da muka samu a wannan zamani fa ma zama'u wa batanatuhu indahu ya dauko shi ya kawo shi gidan shi ya kwana a gidan aliyu wa fi saba hamalat irbatahu wa mizadahu wa ada ila al-masjid دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء shi ali bai tambaye shi ba wa ka dole ba shi bai tambaye ali ba waye muhammad saboda bai kowa tsoron kowa yi wannan ya sanya da ya da gari na wayewa ya ɗauko kirbarsa ya gore shi ruwa ya ɗauko jakar shi da ya gudunar abinci ya dawo masallaci ya zama shi ثم قضى أبو duna an الثاني دون أن يتعرف إلى النبي shi شنبي يوم ya ƙara kwana bai san komai game da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam falamma amsa akhadha man sa'u lil masjid amara ali radiyallahu anhu fa qala lahu yamma na yi hadiyo sai ga ali ya ƙara gidowa sai ƙara gare shi sai ce min amma ana da rabbi an yi arihu manzilahu wai lokaci da ya ba wannan bakon ya gano inda da shi sai ba ta ja'ahu ma'ahu fa ba ta inda hule ta saniya ya kata so wa ya kwana a gidan ali kwana na biyu wala mai sa'alu ahadu min huma ba su biyun babu wani tambayi ɗan uwansa kai da ya kawo ka kai kuma na gidan wani ne babu ko daya falamma kan ta lailatul Alisa dare na uku qala aliyu biyu sai aliyu ya ce ne hafi tuhaddithuni amma atadamaka ila makkah shin ba za ka ban labari ba me ya kawo garin maka. فقال أبو ذر إن أعطيتني ميثاقا أنا أن ترشدني إلى ما أطلبه فعلت فأعطاه علي ما أراد من الميثاق يتذمر كالأباري أبو اليكاون أما الشربي mai zarbinka sai in kai mun alkawari in tambaye ka za ka kai ni inda na tuwo nema zan tambaye ka wani abu ka kai ni zuwa ga wannan wurin amma kar ka gaya ba kowa abin da ya kawo ni Ali ya ce ne maka wannan alƙawarin zan kai ka muna gane ku ne maka zan kai ka فقال أبو ذر لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماء شيء مما يقوله سيمتشي حياة الإنك أين أجنن كمان na to da gari ne nisa so nake ke in game da wannan sabon annabin nan in ji wani abu daga bakin shi koya yake fanfar da a tarihi rajiyar radiyallahu an wa kan shi nan kawai yana faɗin haka sai kawai farin ciki da annashuwa a kama mai aliyu daɗi yake ya ce wallahi innahu rasulun lai haka tun kafin kai kafin ya zai kai shi sai ke wallahi na lambe baka da Allah annabin Allah ya daga gare wa innahu wa innahu idan ka lissafo shi annabin Allah ne wa Allah ne kaza na ubangiji ne haka ake yaban mutum da kirki idan baya da amma ba ai baka shake ba idan baka iya yaban shi to ka ne shi a cikin yabo dai babu kawai amma cikin aibantawa akwai rubutu muna gane abu kuma sannan har yau in aka ce ba koyi ko wani makwacin ka ɗan gari wanda ba addini ba ya rike me za ka rike shi kai me yake nema tsakanin karshe a ce wannan mutum ba musulmi ba ne me kwaɗayin ka da duniya da yake bukata akan wannan ya zama kwastoman ka ya zama yaron gidanka ya zama direban ka tun da ya yi boko ya zama oganka ya baka aiki ko ya saba kwangila ko ya kai kashe inda babu rana da yawa cikin asar ina ka so da ya so ya maka kwaɗayin ka mai imani ya za a yi musulunta ko ba gaba kwaɗayin ka mai imani ya za a yi mala'ika ya rubuta maka cikin kundinka cewa da kadi asalama fulanin alayi da fulan wani ya yi imani a hannun wani yadda gobe kiyama idan an ɗauko an jeho maka an ce ikra maka ka fa idan suka yau ma'alika hasiba da ka bude sai ka ce wane wane ya musulunta a hannun da don Allah ya bauta ma Allah ya yi aiki a ƙarƙashin shi da a arba'in sun yi imani sai ke shi dariya kana kuka don sauran mu zai karatu ba kuma kana kuka ba kukan wahala ba kukan daɗi don tabi da ma a hannu dama yake aiki ko ba ka ba yanzu yana ka yi sai ka ruga wa abokananka ku zauna a abuja da wani mun zauna cikin afar da muka aiki muna yara da wani muka aiki muna kalbi ma da wani muka mun je university da wani muka mun je ingila da wani mun dawo mun je rumba da wani mun ina suke da yau sai ka tsara zai sai ce ha umu qura'u tabiya ini zanantu anni mulakin tabiya don Allah ku duba jami'a ku karanta ni da ma san zanna alqur'ani yake ne shi. dama ta ni ina da kyakkyawan tuna zuwa ga Allah zai ban sakamako kyakkyawa an sha wahala amma ku duba wani kuka yake yana jin daɗi to idan ba an dace ba su ma sun sami irin wannan sakamakon sai da su sun goyi nasu da jaka a man ka dace ba amma ana lamu ta kitabiya kuma an bashi ba wala ma adri ma hisabiya inda kake iya gane an bashi zancen gaba da ke ana maka haka ya ne ta haka ta qabiya halaka hannu Allah ya sauke mana Allah ya sauke mana ashe kafin a je wani level din mai hankali yake dagewa a bayan kasa akwai ramuka goma daki dai dai dai guda goma da ake shiga kafin a je aljanna ko wuta kamata ai kowace daki muka shiga mai tanajin kwalliya a wannan daki dakin farko dai shine mutuwa kamata ai shi. a shirya mata shirin mutuwa na ɗaya shine ke aiki kwarai don iske ta na biyu ka da kuma tana zuwa nawa ka da ba a san ranar ba ba a san lokacin da ba a san kuma za a mutu ba ƙurani ya baka labari wa masu da sun ma za ta kasi muhada wa masu da nafsu bi arfin ta mutu to wannan abin guda uku shine alamun shirya mutuwa ka da tana zuwa kuma ba a san lokaci ba kuma kai aiki kwarai domin karbata domin duk abin da ke zuwa ba a san lokacin shi ba to shirya mu shaki wani bawan Allah ya wani mafarki da ya mafarki zaki na mun shi a guje ya rugo da wai ka sai kai shi ya zo wani wuri sai ka babu komai a gaban sai rijiya rijiyar nan sai ya gwammace da ya tsaya zaki nan ya zo gare da zuba cikin rijiyar kawai sai ya kafa ya cikin ta akwai irin jikin da ake tsawon jikin igiyar jikin jikin katako ko ita da ake zanya a bakin rijiya mai zurfi sai ya kama shi ya rike ga shi a ciki bai je kasa ba saba kuma ga zaki na leke haka ko zai fito subhanallah sai kasa da ya leka sai ga wani kumurcin maciji na ce ya ji motsi sai ya haka a cikin bacci ba yana jira ya taho kasa shi kuma Allah ya bai sa haka yana kwanci Allah ka abinci sai ya duba ga igiyar nan kuma zarfari hatta fara irin tsinke wannan kaf sai ya tsinke ɗayan ma haka shi kaf ƙasa ga mace zaki kuma sai ya zai kura sai ya koma subhanallah subhanallah a cikin bacci bai ke ga igiyar ta kun tsinkewa ga kuma ce kasa sama nan kuma kaza ke amma za ka ne nan gefe gefe dan ramukan da ake shiga rijiya sai ya gada me ya tura ke nan a shekudan zuma ne aure ina cikin haka ya ta karsarwa ya sai da zai sama ba kyau kasa ba kyau nan kuma ga shi zo sai ya tuba ɗaya ramu sai ya ga zumar ashe ta yi ruwa a nan ta yi ƙaura ta bar ruwan ta kuma ta kuma kwanta tana huta sai rinka na fitar zuman nan yana sha yana ɗiba zuman nan yana sha jin daɗin zuman nan sai mun sanar shi wa ko wani kuma a ƙasa haka sai farka daga bacci sai yake ba malami ke labari sai malami yake ce mishi haka wannan abin da ke bin ka sama ya ce ce wala shi ɗan ne duk wanda ya kashe a ƙarshe ɗan bai shi ke a guje a guje wannan abin da kace gudu imanin ka ma'ana ba ka yi da shaɗan ya kama ka ba gara ka faɗa rijiya da shaɗan ya kama ka ya ce abin da ka iske a cikin nan yana farce maka haka to mutuwa ce ma lokaci kawai da ke da kama ka shi ko na abin da ke jin ya ba su ba su alaihin kai duk da ga arewa daga nan da aka je shi ya ce kyaa daga ne ake rage mai kwana kansa da ne ke dumfara kamarinsa yake dumfara kamarinsa ya dumfara kamarinsa har sai ya kai ya sani ko bai sani ba ya ce gode ma Allah wani abin da ke tsotsa ta sha har ka manta da kumurci ƙasa imani ne in mutum da imani a zuciyarsa wallahi ba za ta nan musiba ya san me yake Allah yake wa bauta ko kuma a kan kini ne yake ko tafiya ne baya kallon da ake a baya in ka tsakar da mai tsaye da kasa kaɗe ya rena abin da Allah zai bashi misalin misali kuma misali Allah ka mata mishi in ya kulu mutum su yi ko ɗaya ko na biyu ko uku na mata babin hudu ya ce mutum ne ya turo gidan sarki aka ce maka idan ka je sarki na kiranka karanci ba komai ya baka biliyan goma talakan da bai taba kama dubu ɗari tashi ba za ba shi biliyan goma a gaba arziki a shi ko ba ka bane sai ya to sai iske a bange da gidan sarki abokan naka suna haushi shi kuma dama ya je kasuwa ya so kashin miya na ɗari biyu da hamsin zai kai mai iyalinsa gida so ya gidan sarki ne in Allah ya taimake shi ya ja kaya sai ya wuce sai ya tsaya da sarki haka kan nika suna kawo mai haushi sai ya ɗauki ƙashin nan ga gidin nan sai ya zai facen sai ka duka nan suka kan ƙashin nan kafin su gaba koko na ban ƙashi shi ya wuce cikin gida da ya je gida sarki ya yi mai arba'in da tara ta arziki saɓanin abin da yake tsammani shi nan Allah kuma labari idan ya ɗebo kaya ya fito zai tsaya ya tunanin ya ba kan daga ƙashin ɗari biyu shi ne magana da ke cewa Wannan ke kwaɗayin abin da ke wurin Allah ba ya tunanin me ya bari a duniya in dai kana kwaɗayin Allah zai maka wani abu kuma ka da yake yin Allah zai ya zai bada to ba ka shakka wai wai wai dan ka rasa wani abu a nan wannan gidan bai karewa har ka rinka zuciya kana gaya ma Allah maganganu wallahi baka da kike in kai Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci dora ma kan tabarki musulmi bari mu tsaya a wannan wurin in ƙara sa kadan ina zuwa fa idza asbahna ko fa idza asbahna ma'ana fattabi'ni haythu ma kuntu fa in ra'aita shay'an fa in ra'aita shay'an aw ra'aita shay'an وقفت كأني كأني أريك الماء فإن بغيت فاتبعني حتى تدخل ما مدخلي yace idan da je waye ka bi da hanyar da gina gina shiga kai ma ka bi ni in na gano wani abin da nake tsoro a kaina ko a kanka zan dan tsaya wani wuri kamar ina dan zubar da na ko ina shan ruwa wuri kulma kamar ina dan shan ruwa a wannan wurin ya ce fa'in ma zai tufattabi ne ga na wuce gaba to bi ni kar ka tsaya ko ina ka shiga inda na shiga ma'ana in ka shiga inda na shiga nan za ka iske abin nema me abin nema wannan manzon da ka zo neman shi na wannan wurin a zaune sallallahu alaihi wa sallam Allah ke zake mu Allah dora mu akan tafarki gaskiya Allah kai mana albarka ubangiji Allah ka taimake mu ka taimake ki ka taimake yan uwa ya Allah karka fitire mu da abin da ba ba sai ya dauka